أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu sake saduwa wannan rana شرين albarka ta الربيع الآخر تشكر جبود rabi'ul دري هدو دتلاتين دهدو bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da hudu ga watan uku ta shekara 2013 miladiya muna cikin littafin muna umdatul ahkam muna cikin kitabun raba wato littafi da yake bayani akan shayarwa hadisi na 331 عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أربعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف قد زعمت أن قد أرضعتكما wannan hadisi <clears throat> daga uqbatu bin al-harith Allah yarda da shi yake fadi annahu tazawwaja umma yahya binta abi ihab wato ya auri wata mata wanda ake kiranta umma yahya wato maman yahya binta abi ihab babanta shine abi ihab diyar abi ihab faja'at amatun sauda sai ga wata baiwa baka sai ta zo musu suna zaune a haura tsakanin miji da mata ta wannan matan baiwa ta zai ta zo faƙalat sai take faɗi masu kad arba'atu kuma ai na shayar da ku dukan ku biyu mata da miji daga ta tada musu aiki kenan <clears throat> fa zakartu zalika lina tun da yaji wannan shi harith din ai uqba ta bin al harith sai ban ga ta zama ba sai na tashi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakartu dhalika linnabi sai na ambata ma annabi wannan abu ce fa ga wata mata fa ina zaune da mata na ta zo ta kalle mu mu biyu ta ce ai dukkan mu ta shayar da mu qala fa'arada anni annabi da yaji haka sai kawo da kai tana yaji kaman bai je ba yana dauka shikenan zai bar magana ka san irin abubuwa in suka faru annabi sallallahu alaihi wasallam kowane lokaci yakan so kamar wani da ya so je masa yayi din annabi sai kawo da kai ya kaman bai ji ba don mummuna abu kowane lokaci shari'a tana so dinga tunku da duk mummunan abu sai kawo da kai a haka sai dawo inda annabi yake fuskanta kuma sai sake maimaita ma annabi kamar yadda shi ma wannan da ya zina din maa kenan sai da ya faɗa su hudu ya dawo tana annabi karkata su hudu shine sai annabi ke tambaya shin yana da hauka ne a tambayi iyalansa akwai ciwon hauka tare da shi suka ce babu lafiyar salau shine annabi ce a jiya masa haddi to haka ci ma wannan din <clears throat> don ya sun cewa zarguwa ne zai zo to annabi sallallahu alaihi sai kau da kai fatana haitu sai sake dawowa ta bangaren da annabi ya kau da kai kuma fa zakartu zalika la sun ce fa wata mata baka baiwa ta zo ta ce ta shayar da ni da mata na sabi yana neman mafita ne shi ba wai yana neman kawai da zai magale ma matansa ba shi shari'a hukuncin Allah yake tsoro a lahira ba wai maganan duniya ba to ya za ya riga ya aure ga ya'ya ai kai shiru ai shiru shine lafiya a'a sai sake dawa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'at ko sai annabi shi ka sike ta kawai tunda tariya ta ce ta shayar da ku magana ya kare nan take kuma ya sike ta a wannan hadisin dai daga abin da yake nuna mana kenan duk wani mutum da suka sha nono ɗaya da mace to ba zai auri wannan matan ba haramu ne kaman ɗanuwansa uwa ɗaya uba ɗaya suke ba aure tsakaninsu sa'annan hadisi abin da yake nuna duk abin da mutum yayi ba tare da sani ba ba za a rubuta mai laifi ba ka kaga sun yi aure kaman ya da ganuwa su yi aure ba tare da sani ba amma da aka zo aka gano kuma suka rabu annabi sallallahu alaihi wasallam ce yi laifi ba ki ce musu haddi ba ki ce wani abu kan ba sannan ba yi tambaya ba ya'yan fatwa ya za a yi da su kuma shi mu abin wannan sai a yi shiru akan su kawai an gane kaga shari'a kenan duk abin da mutum yi kafin ya san cewa wannan abun haramun ne sai yana aikata shi daga baya sai ji haram to daga ranar da ya ji ne yake zama hukunci a kansa da can abin da ya wuce afallahu amma salaf kisa har a riba haka Allah ya fara wa man ja'ahu mau'izatun fantaha falahu ma salafa amruhu ila Allah duk wanda wa'azi ya zo masa ya cewa riba ba kyau sai ya bari to sai ya hannu to falahu ma salafa abin da ya samu na wannan dukiyar na riba na shi ne ba wani abu amma yanzu ne abin da ya rage sai ya abin nan ya bari shi yasa maganan ma auren iya yaya wala tankihu ma naka aba'ukum illa ma qad salaf kada ku aure abin da iyayenku suke sai abin da ya gabata to duk abin da mutum yayi ba tare da sani ba sai yanzu ilimi ya zo to wancan Allah ya yafe sai a kare baya kenan shi yasa da wannan mutumin musibu salatahu da yazo yayi sallah a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo yi sallama ga annabi annabi sai ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah domin kai ba kai sallah ba ya sake yadda yi na farkon ya dawo mu annabi annabi ce irji fa salli fa innaka lam tusalli sai dai so uku ya ga dai babu wata dai sai ce wallazi ba'asaka bil haqqi ma usinu ghayraha fa allimni da Allah ya da ya koka da gaskiya ban iya wata sallah in ba wannan baka koya mu sai annabi ya koya masa sallah in gane abin abin ke so shine sallolin da ya a baya fa bai ce babu su kuma ya sake su ba saboda ilimi bai zo masa wannan lokacin ba amma daga lokacin da ya a gaban annabi annabi sai koya masa na baya afallahu amma salafa daga yanzu gobe inda zai sake irin wannan to bayi da sallah kuma sai ya sake ta to duk wani abu da mutum ya yi shi kafin ilimi to Allah bai kawo mutum da wannan shine amfanin a turo da manzanni din a kuma sauko da alkur'ani shine a tsaida mutum hujja akan abu kaza fa haramun ne kaza kuma wajibi ne kai kaza kuma sunna ne kai to irin wannan in ya zo mutum to shi kenan ba wani uzuri amma kafi wannan to akwai uzuri shi aka ga mutum aka abin da bai sani ba shi yasa wannan sun yi aure ba su sani ba sun zauna sun haihu gaci manna tana da ummu yahaya tana da da ake kira yahaya amma duk da haka ba ce kun yi laifi a wannan auren da suka yi ba take kuma to sannan kuma abin da na biyu zai biyo ba shi ne duk lokacin da kuma to ya gane yayi wani abu a kuskure da an gaya masa to nan take sai ya kubutar da kansa daga wannan yanzu da za sun ci gaba da zama to nan ne daga yanzu an fara rubuta haramun kenan wannan zaman su babu aure a tsakanin su to sai mutum ya kubuta daga wannan abin da yake kai shine ma'anan al-inqila kenan min zambi mutum ya kubuta daga wannan zambi shine maganan mai ahalari kenan wa ayyata rukal ma'asiyata fi sa'atiha a lokacin da ya ji kawai wannan abun sabo ne to ya yanki kansa tsakaninsa da wannan sabo kenan to daga abin da ke baya kuma ba wani abu to shine abin da wannan sahabi yayi take ya taka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma annabi fa abin da wata baiwa ta fada sai annabi sallallahu alaihi wasallama bai ji daɗin maganan ba sai ya kau da kai saboda tabbas ya san rubuwa ne kawai na aure kuma to sai ya sake dawowa ne ya abin nan shi gaskiya yake bukata in haka ne min zume mafita sai annabi ce tun da an faɗa ba wani abu sai saki kawai zai biyo baya nan take saki matansa ta kama gabanta shi ma ya kama gabansa inda wani sai to ya za a yi da yaran yanzu damuwansa kenan yara shi yasa yake tunani ya auro mata wani da ya suke ta tobu saboda wai na tausaya ma yaran su to kaga su yaran ma da ya haifa bai kalli wannan ba shi kansa ya kalla don mutum ya fara kutar da kansa tukuna kafin ya tunani wani ko an kusa kun tukuna kafin wa halikun naran kansa ya kalla kawai yana kokarin da zai kutar da kansa ba wani abin to wannan shine abin da zai nuna mana hali irin na sahabbai da kuma yanayin annabi sallallahu alaihi wasallama ba kowane lokaci ke so a ce wani mai laifi ba ne sai in ya kai ga matuƙa ɗin sa yasa addini kuma kafi a tabbatar da laifi aka kafa wa'annan sharuɗa na su shaidu da sauransu kullum ana ƙoƙari a wanke mutum tukuna sai har babu mafita inda zai iya fita to nan ne sai ya ce to yanzu ya zama mai laifi a nema mutum mafita a kowane lokaci yasa annabi ya kauda kai kaman bai ji ba inda ya yi shiru annabi sai nuna masa bai ji ba shi kenan sai shiru bai shiru ba shi kuma sai da wata daya bangare din wannan shine abin da hadisi ke nuni sa'annan kuma hadisi abin da ke nuni shaida akan shayarwa ko da mace ɗaya ne ta yi shaida za a yadda da wannan shaida wanda ta shayar ɗin don mafi yawa abin da ya shafi aure mace ba ta iya shaidawa guda ɗaya a kashe aure an gane kaga wannan amma ta shaida akan shayarwan shayarwan kuma ya jawo maganan kashe aure shi yasa akan yi amfani da abin da ake kira wani abu taba'an abinda inda istiqlalan ne akan rabuwan aure ita kare ba za ta saba zama shaida a raba auren su ba in a bar rabuwan aure amma ta shaida akan wani abu wanda ya jawo aka raba auren ba akan raba auren ba kuma ba akan wannan ta ce ta shayar da su guda biyu annabi ce a ce ta nemo shaidu ba nan take kawai aka raba su kuma baiwa ce kuma eh, wannan kuma abu na biyu kuma baiwa ce kaga kenan shaida ma akan wannan ko da baiwa ne za ta iya shaida kuma a tafi da akan wannan din wannan shine abin da hadisi ke nuna mana sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa tambaya kaman tambaya amma da ba da amsa a nan din wa kaifa wa qad za'amat an qad arda'atukuma to kenan ba wani magana tunda ita ta ce ta sayar da gobe ma'ana abin da yake nufi rabuwa kawai tunda kai kuma ka zo ka faɗa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai ganin banna ya tabbatar da ita take za a raba wannan banna abinda hadisi ke nuni kenan sannan idan mutum kuma ya samu wani abu ko haddi da wata shubuha ko wani abu ba masa haddi saboda sun yi aure ba tare da abin nan kamar mutu ya aure ko kanuwansa ko yarsa wannan kamar auren da suka yi kenan ba maganan haddi tsakanin su ba maganan sun yi zina ba maganan ƴaƴan ba nasu ba su aure sahihi suka yi a iya ilimin su a iya abin da suka sani daga baya ne aka gano ba haka ba ƴaƴan nun nasu ne nashi ne na shi miji dama mata kan bayar da za a raba ta da 'ya'ya an gane wannan kenan to duka wannan da azaban lahira da haddin duniya duka wannan babu tare da su عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتكم ابنة همزة تنادي يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاتم لدها فاختسم فيها علي وجعفر وزيد فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي فقال زيد بنت أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد muhammadin anta akhuna wa maulana wannan hadisi daga bara bin azib radiyallahu anhu ana kiransa bara bin azib bin adi al-ansari al-ausi kabila aus shi da babansa dukkan su sahabbai ne shi bara ɗin da kuma azib din dukkan su sabbai ne a badar saboda karancin shekarunsa ya fito za ta fita shi aka gaba zai iya tafiya ba saboda ya yi karamin yaro sai aka mai da shi yana ta kuka an ce sa'an ibn umar ne tare aka haife su da ibn umar kamar rana ɗaya ma malaman tare suke bari abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ya mutu a shekara ta 72 bayan hijira kenan ya rayu shekaru da yawa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbai da suka ƙanana a wajen annabi sa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka dare yaran shekara kenan 60 da nawa da biyu ko bayan annabi tun da annabi bayan hijira shekara nawa goma shi kuma yayi 72 da 62 bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi yasa za ka ga irin su hadisan su suna da yawa sun rayu a lokacin da kila sai kai yawo kai yawo baka ga wani sahabi da ya ga annabi sai irin su ne to sai dole mutane za su bukace su zai ga hadisai da suke ruwaitowa su wa'annan su Anas bin Malik su Abdullahi bin Umar su irin su Abdullahi bin Abbas su irin wannan din suna da yawa lokacin za a bukaci sahabi ina za mu ga sahabi sai ce sai wane shi ya rage sai a tashi to ake samu hadisan su a lokacin Badar yana karamin yaro da aka yakin Badar to yana bada wannan labari ne a shekara ta bakwai bayan hijira da annabi sallallahu alaihi ya je umra umra da ake kiranta umratul qada da yayi shine wannan hadisi yake faru a sahabbai kaga yana karamin yaro amma yana so ya je ya yaki aka ta da daga dawo da shi yana kuka bai so ya tafi shi yasa ake rike irin wannan tarihi cewa a rana kaza da za a je yaki ya so tafiya saboda karancin shekarunsa aka maido da shi haka sahabbai suke da wannan abin nan ɗin me sunansa suna so su yi aikin alhairi musamman abin da ya shafi jihadi akwai lokacin da wasu sabbai ƙananan yara su biyu za a tafi yaƙi yaƙin badar din ma nake tunani to aka zo za a tafi da za a tafi ɗaya sa'a sai ku koma dukkan ƙananan yara ne sai mutanensa yaron suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama maharbi ne ya iya harbi a tafi da shi ya rasulullah annabi ce to maharbi ne ya iya eh, to zo mu tafi ɗaya da suke abokan sai shi to ai ma ina ka da shi kuma kai kokuwa kana ka da shi ya ce to zo ga fili aka ba su fili su yi kokuwa a gani suka yi kokuwa ya ka da shi kuwa dukkan zaka ce ku zo ku tafi shi wancan maharbi ne shi kuma yana ka da maharbi kaga ya samu shi dama dukkan su aka ce to ku tafi yaƙi saboda suna so su ma su yi aiki to bara ɗin an dawo da shi a ranar yaƙin badar bai tafi ba sai uhudu ya tafi to shine ya ruwaito wannan hadisi ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'ani min makka annabi da ya je hajjatul ah, umratul qada din ya je makka ya zai dawo lokacin bayan ayi a shekara ta bakwai kenan bayan ayi yakin uhudu an kashe hamza hamza baya na a lokacin to da zai dawo fatabi'atu ibnatu hamza ta diyar hamza ita tana makka sai ta biyo su karama ce tunadi tana kira ya am ya baffana tana kiransu wayannan su annabi sallallahu alaihi wasallam akan za su taho tana kiran aliyu fatanawalaha aliyu aliyu sai ya kama ta zuwa su taho tare kenan zuwa madina yana so ya zama shine mai renonta hannunta wa سيرك هنمنت وقال sai سيكي قيام فاطمة ما تنسى matansa diyar annabi sallallahu alaihi wasallama dunaki ibnata ammiki ga diyar babban kinan ki rike shi mu tafi da shi fata malalha sai ta kama ta suke tafiya fakta sama fiha ali kenan to da aliyun wa ja'far da zaid sukan suka yi husuma akan ta wa zai rike ta ya zama mai renonta kowa yana so ya zama shine ke renonta فقال علي سي علي كيف wa أحق بها ammi ita عمي baffa na ne. ni ne nufi cancanta in raine ta wa qala ja'far ja'far kuma sai sake ibnatu ammi diyar ammi na shi ma diyar baffa na ne ni ne cancanta wa khalatu wa tati kuma innan tana garkashi na ina auren da innan ita wannan yarinya ne. wa qala zaidu sai zaidu ce bintu akhi ai diyar dan uwana ne faƙaba biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li khalati sai annabi ce a'a innanta ta dauke ta waye kenan zai dauke ta Ja'far kenan saboda shi ke zaune da innanta sai yana so ya nuna masa wata ka'ida sai ce wa qala al khalatu bi manzilati um inna tana matsayin uwa in babu uwa don ta fi tausayin ɗayan ɗanuwanta ko kuma yarta akan ta ɗan uwan baba ta ma akwai nata da ya dame ta watakila to sai annabi sallallahu alaihi ya yi hukunci akan a matan hamza kaman hamza ne shine eh ja'far kai shine zai dauke ta wa qala li aliyin anta minni wa ana minka sai ce aliyu ni naka ne kai ma na wani don kada ya ji wani abu a ransa tunda yana aure da diyar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai annabi yana so ya gaya masa magana da za ta faranta masa rai tunda ya hana shi har da sun kama ta Fadima na rike da ita amma ya karbe ya ba Ja'far sai ce anta minni wa ana minka ce kai nawa ne ni naka ne ya aliyu wa ƙala li sai ke gaya ma ja'far ashbahata khalqi wa khuluqi wato kai kama da halitta na da kuma ɗabi'a na tutu yi kama da nawa kaman halitta na da naka sun zo iri daya ɗabi'u na da naka sun zo iri daya kaga shi ma ya baci wani abin nan abin da yasa annabi ya masa haka saboda ba don shi aka ba ba don ita matan da yake zaune da ita ita ce innan wannan yarinya ba don kawai don shi ma dan baffansa ne wa qala li zaidin sai ke gaya ma zaidu shi kuma anta akhuna wa maulana kai dan uwanmu ne kuma maulanmu ba kuma majibincinmu kowane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa kalma da ransa zai kwanta tunda su yi jayayya kowa yana neman a bashi wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba Ja'far amma ba don Ja'far din ba don Ja'far da Aliyu a matsayin su daya a wurinta amma me yasa ya ba ta sai ya faɗa musu saboda khala al khalatu bi manzilati al um tana matsayin uwa to ya ɗauki ɗiya ya ba saboda wannan da ci jafar ɗin ke zaune da ita to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana so ya kwantar da hankalin kowa sai ya gaya musu kalman da kowane zai alfahari da ita don annabi sallallahu alaihi wasallama ce kai kana tare da ni kaman kaje kun je wani wuri gani wani babban mutum da cikin sauran mutane suna ji sai ah, ai kai naka ne kai nima naka kamar ni na kai nawa ne nima naka ne har zaka kara jin kowa sai ji kaga kalman da wani ga ma wani kamar shugaban kasa ko kuma yayi wannan to haka ne to kuma shi ma Jafar din su ce ai suka kai kama da dabi'a na kuma da halitta na dabi'u na zahiri na wasu yi kama da naka ko nawa ka su yi kama da nawa na ɓoye kuma shi ma irin su haƙuri irin su juriya irin su karamci waɗannan su ne alkhulu إني النبي على إنك على خلق عظيم خلق ما هلتا ظاهري سو إرو ko fari ko duk iri wannan duka to su ne halitta hal da khuluq to khuluq shine na tabi'a na irin kyauta da sauransu to sai yake gaya ma zaidu shi kuma dan uwansu ne sannan kuma majibincin su a shi ma hadisi abin da yake nuni duk idan aka samu wato uwa ita tafi cancanta ta reni ɗanta kenan ne na farko shi yasa yi da ya ba inna suke ita tana matsayin uwa inda uwa ba za ce inna tana uwan kenan da ake bukata ta rike ta farko shi ne hadisi yana nuna uwa take cancanta ta rike ɗanta ko ɗiyarta ta rene ta amma muddin ba ta yi aure ba sharaɗi kenan idan kamar aka rabu da tsakanin mata da miji to mata ne take da dama ta rike da muddin ba ta yi aure ba in ta yi aure to wannan haƙƙin da aka ɗora mata yanzu na riƙe ɗa ya faɗi haƙƙin kula da miji shine kanta to haƙƙin kula da miji ya fi ƙarfi shi yasa kuma ita ba za ta iya kula da wannan ɗan ba sai eh, shari'a ta sayar mata da wannan haƙƙi ɗin yanzu sai in ci mijin ya amince zai iya zauna da ɗan wani ko ɗiyar wani to nan ne mijin wanda ya sake ta na da ko kuma baffanni wannan suna da dama su barta da wannan yaronta amma shi mijin bai amince ba wanda zai aure ta sabo to haƙƙin ta na ta riƙe wannan ɗan ya fari saboda yanzu haƙƙin miji kuma ya fi wannan ɗan a wurinta to dole ta kula da haƙƙin miji kuma za ta kula da haƙƙin miji to ɗan nan ba zai samu kula ba to haƙƙin ta ya faɗi a an gane abin uwa kenan take da wannan haƙƙi muddin ta yi aure ba ko a malaman fiqh shi yasa wasu shari'o su shari'o'in mu na kotunan alƙalan suna kuskure ko mace sai aure wasu ya ce da haƙƙin rage ta sai da ya kai shekara bakwai ba haka bane da ita ta yi aure to na haƙƙin da shari'a ya bata ya faɗi yanzu na rike ɗa ko ɗiya ya faɗi a kanta ya dawo a hannu wanda kuma za ta da next shine khala ɗin in tana nan an gane abin na'am e ka'idan shekaru idan har ba ta yi aure ba zuwa shekara bakwai e ita za ta rike wannan dan don lokacin da abin da yake bukata kula ne na jikinsa da tsaftansa da sauran tarbiyya abubuwa na yau da kullum da ya kai shekara bakwai to yanzu gina ruhi yake bukata uwa ba za ta iya ba sai namiji sai uba ya karba an gane akwai lokacin da take yana bukatan gini na jiki kamar lokacin daga haihuwa zuwa shekara bakwai kula da jiki canza masa kaya wanke shi da sauransu wannan uwa ne take da wannan aiki har jikinsa ya kyau a shafa masa mai da sauransu ba ba zai iya wannan ba ko ku zai shafa ma yaro mai da sauransu da famfas da sauransu ba zai iya ba to amma ya kai shekara bakwai yanzu zai maka komai kansa ko to yanzu kuma ruhi ake so a yi tarbiyyantar yanzu kuma ya san Allah ya san makwabtansa ya san yan uwantaka ya san wannan to yanzu kuma uwa ba za ta iya wannan ba saboda ita kuma tausayi yanzu yaro yana bukata da yayi abu ce kai a buɗa mai ido ya san wannan ba kyau wannan yana da kyau uwa ba za ta iya wannan shi yasa duk wanda ya girma da uwa mafi yawa ko kaka ko wani abu in ya girma za ka ga girmansa da bai yake muna da wata karin magana da muke da fulatanci <laughs> wadda girma da uwa zai koshi da tuwa mama zai koshi da hankali ba haka din ne ba ba kula da wannan tuwo kam alhamdulillah ba matsala amma hankali ba babu wannan da fulatanci muke faɗin wannan <laughs> to haka din ne a addinan shi shi yasa addini da mutum ya kai shekara buku yake magana a a ayi mai a umurce da yin sallah ayi kaza ayi kaza ya goma har a duka uwa ba za ta iya wannan ba in ta gama mai dukan shi ma gudu da shi zai daga baya zama mata alaƙa kai kuma take duk yara da suke gani suna fanɗarewa mafi yawa tarbiyyar iyaye mata ne mafi yawa mafi yawa to mutane ba sa fahimtar wannan sai ka ga yaro ya shekara bakwai fiye ma ana gargashin kakansa to sai ana nan ana yi masa abubuwa sai girma ba abin da zai iya makansa ballantana ma mutane da ƙarshe to ita uwa ɗin za ta riƙe zuwa wannan shekara bakwai kenan to shi yasa su imam su mazhaban su imam ahmad sun ma bambanta ma tsakanin kuma mazan da mata daga wani lokaci ne haƙƙin riƙe mace ke faɗuwa akan mace ɗan uwarta koma hannun babanta in mace ce kuma namiji ne sun bambanta wannan su kamar mazhaban hanabila su suka faɗa idan namiji ne zai iya ƙaruwa kan shekara bakwai ma kaɗan amma in mace ne to daga wannan shekara bakwai zuwa takwas ɗin to haƙƙin uwa ta faɗi a kanta yanzu yanzu dole uba ya dauka saboda tarbiyyantar da da aidiya ya fi wahala ya fi hatsari a kan tarbiyyantar da namiji an gane to sai suka bambanta tsakaninsu daga lokaci ake bada amma babban abu dai shine uwa ne da haƙƙi ta shayar muddin ba ta yi aure ba haka annabi ya faɗa ma Eh, anti haqqi bihi ma lam tankihi ke kifi cancanta ki rene shi muddin baki aure ba yanzu da ta yi aure to haƙƙin mijinta to zai sarayar da haƙƙin wannan ɗan ba zai samu kula ba mijin kuma yana da damar ce ban so ki kawo mun ɗan kowa yana da damar faɗi wannan ya aure ba ba abin zargi ba ne saboda shi ma yana buƙatar kula da kula da shi ko matansa to yi akwai ɗa da ɗan za ji ko da mijin eh kaga za a samu matsala kishiyoyi biyu kenan su ma to shi yasa sai ce to shi bai sun kishiya ba bai zo ya dauke kayansa kawai <laughs> to abin ba matsala na <coughs> na'am dama shi ake idan za ta iya riƙewa ne dama idan aka kula da ba za ta iya tarbiyyantar da wannan dan ba saboda ba ta da ɗabi'a ma na tarbiyya ko kasancewanta ba musulma ba na farko da malamai suke kawowa kenan ko kasancewanta fasika ce na biyu kenan ko kasancewanta ba ta da cikakken hankali matuha ko safiha ba ta cikakken hankali za ta kula da kanta da kula da ɗanta ma a haka ko kasancewanta ba ta da ɗabi'u na gari da za su iya shi uban ya yadda da su da za su iya zauna kila su shi ne ma ya raba su to irin wannan ba ta iya rike abin nan kafin ta rike sai tana da ɗabi'u sosai wanda kowa zai yadda da irin wannan ɗabi'a ɗansa ya samu to kafin ma a ce tana da wannan to in tana da wannan kuma kafin ta yi aure tana yin aure wannan shi ma haƙƙin nata ya fadi yanzu sai kuma uba ya zo ya san yadda ya ɗauki ɗansa ya ba wanda ya kamata ya rike daga uwa sai ɗanwanta ta koyarta in babu sai kaka ta ɓangaren uwa in babu daga nan sai a da wajen bangaren shi baban kuma e, mafiya wajen uwa su ne za a fara ba malamai sun jera su haka za ga kala har kusan mutum goma in ba wani sai wani in ba wani sai wani uwa suke farawa sai yar uwar uwa sai uwar uwa sai daga nan a dawo dangin uba kuma ita ɗannin uban haka za a yi ta tafiya waɗanda suke da haƙƙin habana habana na ake magana ba shayarwa ba shayarwa daban habana daban babuka masu zaman kansu ne amma nan kamar an shigar da babin cikin babi muna magana akan shayarwa sai ka kawo kuma abin azin ya shafi reno reno daban shayarwa daban eh a to wannan hadisi dai abin da yake nuni wasu sahabbai yadda suke don kamar yadda suka zo suka ganta tana kiransu bayan hamza din babanta ya rasu kowanne yana kokari shi kama ta ya zama shine mai rainunta ali ya so ya raine ta ja'far ma ya so sa'an nan zaidu shi ma ya so annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dube su duka sai ya ga wanda ya fi cancanta ya raine wannan yarinyar shi ne ja'far din saboda kasancewa innanta na tare da ja'far ɗin kaga za ta kula da ita sosai sannan shi kun ɗiyar ɗan baffan shi jafar din ita kaman baffanta ne take zaune da shi ko ina aure kuma da innanta kaga babu matsala a nan to annabi sai ya ba su kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu duk abin da zai kwantar da hankali kowa kowa ya bashi sa ba wai don ba na son ka bane kai ga yadda muke da kai kai ma ga yadda muke da kai kai ma ga yadda muke abin da ya sa na ba saboda dalili kaza shi ma jafar din da aka baji ya san ba don ci aka bada ba don ba haka ba matsayinsu sai dai su yi guri a su da ali bin abi talib ko tunda ali ce ibnatu ammi ko shi ma yace ibnatu ammi to nan sai dai inda su yi ƙuri'a in ta wannan bangare ne sai annabi ce a'a tunda khalatuha ta hata ja'farin ja'far ahaqqu biha li anna al khalatu bi manzilati al um tun daga ga inna inna tana matsayin uwa mahaifiya to sai annabi ya basu ya bata kuma ya yi recommended din kowa akan ɗabi'unsa shine abin da hadisi ke nuna kenan duk wani mutum ƙarami kenan yana buƙatar wanda zai kula da shi shine abin da hadisi na farko kenan wanda bai da mai kula to yana buƙatan da mutumin da zai kula da shi din saboda shi yasa suka same ta bayan an yi hira an dawo ka ganta tana kiran su annabi ya nemi su ali ya nema shi kuma jafar annabi ce ta zauna a karkashin jafar don a kula da shi don ko karamin mutum ko kuma mutumin da bai da hankali to ke nemi wanda zai tsaya da shi sa'an nan kuma a hadisi yana nuna su ma maza za su iya reno kenan in dan suna da alaka da wanda za su rainon. da annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu cewa a'a ai maza ba sa raino an gane da su sun karɓe ta ne saboda diyar dan baffan su ne so kuma idan aka samu mutane masu matsayi iri guda a abu to sai aka ga wani yana da wani dan abin da ya fi sosai a bashi saboda wannan bangaren da ya fi wani kaman tsakanin aliyu da Ja'far yadda aka yi musu matsayin su daya a wurin ta to sai aka kalli matan da Ja'far yake zaune da ita ko da yake ita Fatima diyar Annabi sallallahu alaihi wasallama ne an gane wanda Aliyu shi ma yake zaune da ita ba za a yi tunani za ta yi mata wani abu ba ko amma duk da haka yan uwantaka na can inna nan shi yasa annabi ya gabatar da Ja'far akan Aliyu bin Abi Talib radiyallahu anhu na'am na'am na'am ita uwa nan za a Eh. Eh, ita ne za ta shayar da ɗan sai an bi shayar ba wani sai asali kyauta za ta shayar da shi E, ba wani tun tunda ai kudin da za a riba na wannan dan da kuma nata din daga dukiyan shi mijin ne za a ba su wannan gado to haƙƙin ta ne za ta shayar ba sai an ce kuma a biya ta wani abu ba sai ai abin nan bayan mijin ya mutu a bai kamata ba ita kan da ɗanta ma ai bai kamata ta yi wannan ba ta tausaya ma shi mijin da ya riga ya rasu rabuwa kenan watakila ko mutuwa eh, bai kamata ba duk malaman da suka yi magana a kan wannan wajen mutuwa ba sa magana to ya za a yi da ɗan tun da uwa tana nan ita ne take shayar da ɗan ɗanta ɗanta ne ai to babanta yanzu baban ya mutu yanzu ya dawo hannunta ko so maraya kuma ce sai an masa bi an biya ta ta ji kudin ta ji daɗi eh na a kudin makaranta wannan wani abu ne daban amma shayarwa a yaro daga haihuwa zuwa shekara daya zuwa shekara biyu wajibi ne haihuwa ta shayar da danta ko al-alqur'ani ya magana kan shayarwa fasatur lahu ko idan wannan ba za ta iya fasatur lahu ukhra ko yace wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamalain liman arada yatimma rida Allah bai magana komai kudi ko wani abu ba sai dai in akwai wata matsala ne to nan ne sai ayi jinga in ba a samu wanda za ta shayar da ita ba to sai wata ta shayar da ita sai a biya kuɗi eh na'am amma asali uwa suke shayarwa ba tare da an biya ta ba in aka mutu kuma aka raba gado din ita ma ai daga cikin abin da mijin ya bari ai ta samu rabo ko to ai saboda wannan haƙƙi na aure ta yasa aka bashi sannan wannan dan ma yana da to tunda har tana cin cikin abin da namijin nan ya wahala ya bari to ai sai yi shayar da dan nan ba tare da an mata ba sai an biya ta ba sai dai an samu rikici ne na rabuwa ko wani abu a nan to tana da dama ta ce ba zan shayar maka da danka ba ka nemi wanda zai shayar ko kuma in zan shayar biya na za a yi to nan ba dama ba matsala za a iya biyan ta din in ta gaba za ta iya shayar da shi kyauta ba amma mafi yawa malamai suka ce ta shayar da shi kyauta din ita ma don su samu wannan ladan na shayarwa na wannan yaro ta samu ladansa ba ta kalli wani abu duk abin da za a iya ba ta zai iya barewa ko kuma ta yi ta irin na annabi musa da mamansa tana shayar da ɗanta ana ba ta kuɗi fir'auna kenan <laughs> ba gane ɗanta ba ne kila haka suke zo ta yi ko <laughs> na'am eh, irrebuwa shine muka yi magana irebuwa ne in za ta iya shayar da shi kyauta ba matsala sadaka ne ihsani ne in kuma ta ce sai an biya ta to sai a zauna a biya sai ya yi to nawa za a biya ta sai ya ce to kowane wata za a biya kaza ko kuma za a dinga kawo abinci wanda za ta dinga ci duk yadda yarjejeniyar da za a yi nan ba wani abu amma in ta ga za ta iya shayar masa a haka din ba matsala eh <clears throat> to wannan shine karshen wannan babi insha Allah za mu tsaya a nan gobe in Allah ya kai mu za mu shiga babi da yake bayani a kan alkisas Ah, in akwai dan tambaya kafin lokacin kiran sallah inda minti biyu na'am alaikum salam na'am na'am na'am na'am

wajen dangin matan eh na'am su ne suka fi in babu uwar su ne za su rike don su suka fi kaman tausayin wannan dan a malaman fikihu yadda suka jera su kenan eh ko a malikiyan mu haka suka jera suka duba risala ya kawo su a jere ya fara da ita uwar sai yar uwarta sai mama haka haka aka yi ta tafiya ake ta tafiya daya bayan daya Eh, idan babu in aka gama wanda dangin matar sai koma bangaren shi mijin eh, haka suke ake jera su a fikihance eh na'am <coughs> na'am na'am sallallahu alaihi wasallam na'am نعم نعم sai mutum ya balaga kafin ya zama sahabi na'am tun yana yaro in dai aka haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama har yayi wayo ya san annabi annabi ne ya zama sahabi eh at-tamyiz kawai ya san abin da yake wannan annabi ne shikenan shi yasa sahabbai suke yin kure duk wanda aka haifa masa da to sai ya kawo shi wajen annabi ya masa abin da ake kira ta haniki don ya samu wannan sahabtan din tun yana ma jariri sai ya kawo shi wajen annabi to da ya taso ya sun ga annabi to ya zama sahabi ana kiran su sigarus sahaba sabai an riba su kashi uku akwai kibarus sahaba manya manya wanda tun kafin aiko annabi su suna nan sun samu annabi ya same su musulunta akwai ausadus sahaba na tsakiya wanda lokacin da aka aiko annabi su ma suna dan matasan su akwai kuma auladus sahaba sigar din kenan wanda aka haife su a zamanin annabi bayan makila yayi wasu shekaru goma sha wani abu haka an haiko shi su a madina wasu aka haife su da yawa annabi ya rasu wasu ba su wuce shekara shida bakwai takwas tara zuwa goma zuwa sha wani abu ba to wannan ana kiran su sigaru sahaba aulad din shi wanda aka haifa a gabda shekarun karshe annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu su ana kiran su auladu sahaba malamai da suke tarihi haka suke raba sahabbai dabaka dabaka ne to sai ce wa'annan ga sunan su ne manya wa'annan su ne kanana wa'annan su ne da haka da haka za su ga sun karkasa su